السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله تأمات من شر ما حلك بركة مرسلة بركة بركة بركة بركة الله ما ميتا ملائكة مسابون شكرا الله شمال ميتا الله شمال ميتا barkanmu da sallah barkanmu da sallah barka da sallah Allah ta muna barkanmu da sallah jama'a barka da sallah barka da sallah jama'a kan na kawo kai kokari ka shemuna wannan program barka da sallah a shemuna wannan program a yi kokari a she muna wannan short program insha Allah kan ba ka she ba ka yi kokari she ka she mu kai da gaisuwan mu da godiya wurin jama'a wannan short program ne da mu yi na minti goma kare insha Allah 10 minutes Allah muka ruko mana jagora to alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله Allahu akbar Allahu akbar walillahi al'amd jama'a muna muku godiya barkanmu da shekara barkanmu da zuwa Allah muke ruku ya saka muku da alheri jama'a da kuke sauraron mu akan Peace Dawa Media muna yi muku duka baki da ya muna muku barka da sallah Allah muke ruku ya maimaita muna Allah ya sa azumayyar da muka yi Allah ya karba dun ibadu da muka yi a cikin wannan Allah muke ruku ya sa karbabba ne masu taimako Allah ka saka muku da alheri kun fidda talakawa kunya kun fidda makafai kunya kun fidda mutane kunya a cikin wannan lokaci waɗanda ba su da shi to alhamdulillah a cikin taimako da kuka zo muka zo muka yi muku kuka muna bidan taimako mu taimaka da yaran makafai muna bidan taimako mu taimaka da talakawa to cikin taimakon ku mun samu shanu daya daya 8 shanu daya daya 8 alhamdulillah alhamdulillah shanu shanu daya daya na gaya muku 80 kenan muka samu to alhamdulillah in ka duba shanu daya sa mun samu shanu guda guda 8 sa'annan kuma aka samu raguna guda uku raguna guda uku tuma kai kenan to Allah ya saka muku da alheri Allah inna kuka fidda kudin ku Allah muke roko ya koma muku da shi da dubban yan yawa wa'anda ba ku samu kun taimaka ba ku ba Allah muke ruku ya ba ku kuma wani shekara ku taimaka da wannan talakawa na farko shine cikin shanu da muka samu guda guda 8 sa guda an yanka daga Accra Accra a'a ala kulli alin jiya ma an kara mana sa guda daga Accra akwai wani bawan Allah da ya kira ya kara mana sa guda so shanu tara kenan wannan Accra daga School for the Blind an yanka shanu biyu saboda jiya an ba mu kuma kyautan sa guda shi muka ce bin duka a yanka daga wurin shi sa an ba mu sa guda so mun samu shanu daidai tara kenan don jiya da daidai aka bani wannan labari wani bawan Allah ya ba mu sa guda daga akara to wannan sa guda da aka ba mu mun kara musu yan akara su su ci wannan kuma ya musu yawa su iya su raba naman diba sa ka duba akara an yanka shanu biyu kenan sa biyu sa'annan kuma shi an yanka sa guda na makafai sa'an naka yanka sa guda na marayu to akra sun samu biyu kuma shi kuma sun yanka biyu abinda ke tafiya kenan amma akra sa biyu da shanu biyu da suka yanka duka na mutanen makafai ne haka muka ba su su da marayun duka su ci kuma shi kuma an yanka sa biyu a ba marayu guda a ba masu ciwon ido kuma disability guda daga wa school for the blind northern region wa su kuma an yanka musu sa guda sa'annan daga tamale su kuma an yanka musu sa guda daga tamale kenan an yanka musu sa guda sa'annan kuma sa guda jiya muka sai shi shi kuma an sai wannan sa gudan shi da ba yan prison prisoners waɗanda ke kulle gidan yari da ba su da shi wanda ba su samun namun layya su ma jiya an sai musu sa guda an yanka musu sa'annan shanu biyu wannan turu madrasatul fiqh islam da peace dawa wannan kuma na marayu da ke wurin shanu guda biyun duka su ma da ba waɗannan yaran marayu ne wannan ba kowa ciki marayu zalla ne da da ba sa biyu su kuma an ba su wannan sa'annan raguna kuma su wannan mun yi kyauta da su ne muka ba wasu bayan Allah to abin da aka yi kenan cikin kuma abin da aka yi waɗanda za su fito nisa kuma da ba su kudin lori a ba su tnt ina out su kuma su ti sannan kuma cikin kudin ku mun biya kudin fida masu fida an biya kudin kuma kawo shanu shi kuma an yi mai an biya isa wannan eh, labari kenan da ya kamata zo gaya muku ga abin da ya faru da cikin kudi da kuka kawo muka zo muka fari mun samu shanu tara kenan farko 8 ne amma jiya kuma an kara mana sa guda daga akara so mun samu shanu daya-daya tara muka samu raguna kuma uku to wannan abu ba kowa ne ke samu ba ba kowa Allah ya mai ni'ima da dai zo yayi magana mutane su ji su bayar ba shi wannan Allah shi yake so to wannan ba abin da ni dan gode dan yi shance na gode da Allah na farko kenan sa'annan kuma na gode muku domin ku in ba da ku kuka so kaman kai kawo ga shi kai ma ka share shi kai comment shi kuka zo ka duba shi ka fidda kuɗi kuka bayi to ku da kuke bayiwa ku kuka bada muka samu wannan abu akwai mun social media da kenan dewa social media ga an cika wani ma ya zo yana neman sadaka ya sai da marayu komi bai samu ba akwai wani bai samu ma sa guda ba wani ma bai samu rago ba wani ma bai ba bashi ne to amma she mu da ba kowa ba mu kanana ba malumma ba ne mu ba masu wani ba mu ba kowa ba ma ne amma da mun zo muka ce fi sabilillah shi kuka bayi halayya na samu shanu daidai tara ai ba abin da dan gode shan gode da Allah don abin na da ban mamaki shanu tara raguna uku a wallahi na gode muku wallahi ina muku godiya kowane ne da wannan suke she da wannan suke addu'a da masu fidda kudin su duka baki dan na gode muku Allah ya saka muku da alheri Allah muke roko kanna kuka fidda wa'annan talakawa cikin kunya Allah ko ma da ku kunya wannan fishi dawa media da kuke zuwa mu da ku muna zaman lafiya babu fada to wannan abu ai alheri ne to Allah hada mu gidan aljanna aka nan Allah hada mu gidan aljanna aka nan kaman kullun da mun zo mun ce fi sabilillah shi ku bayi to Allah biya bukatun ku sa'annan fatoci da videos dun garin da dai aikin da dai duka from yau up to ranar lahad abinda da ku ta gani kenan da mu ta sake muku kudin da kuka bayi aikin da aka yi da mu ta sake muku wannan videos kuma kula gani kudinka ga abin da aka yi da kudinka isa wannan shi ne abin da na zo in ba ku labari abin da kuka yi kokari da kuka yi Allah ya saka muku da alheri akwai page da yawa akwai malumma da yawa akan wannan facebook ko sun yi magana ba ku ba su to mu muka ishe ku ba mu ai wannan shi mu gode da Allah wannan shi ne muke cewa la yaskur eh, la yaskur Allah malla yaskurin nas Don mutum da bai godiya ma mutum dan wanshi to ba mai godiya da Allah bane walla mu da muna godiya yanzu haka muna shiri da mu saki kaya mu taimaka masallaci na ce a'a she mun zo mun baku labari mu muku addu'a mu kuma ta sa ku cikin addu'a mu bada malamai kuma na muku addu'a to Allah ya biya bukatun ku muna muku kuma barka da sallah Allah maimaita muna Allah shi kai mu sabon shekara zai kuma yanzu haka sun fita jamarat wurin jifa sun zo suna tawafil ifada in sun gama tawafil ifazan su suka yi aski su kuma je su samu su futa gobe kuma su je su yi jifa jibi su yi daga ta an kare aikin aji to mu da ku dukkanin Allah ya sa sabon shekara muna cikin waɗanda da su je su je su yi aikin aji ya Allah muna roƙonka mutane da suka ba mu kuɗi da masu sai mana shanu mun samu shanu daidai tara kenan sa'annan kuma ga raguna uku to ya Allah muna rukunka ya Allah muna roƙonka muna maka godiya mun gode maka muna kuma gode da waɗanga mutane ya Allah duk mutum da ya fiti ko kankani da wanda suka sai sa da wanda suka bada kuɗi da wanda suka yi menene duk mutum da ya fiti ko kankani daga nan Allah kai ka san biyan bukatun shi Allah ka biya mai waɗanda ke bidan da su yi sula sha'awan a ce sula ciki kuma ba su da shi su kuma Allah muke roko Allah ya ya gyara musu nasu Allah ya gyara musu nasu Allah ka gara musu nasu Allah ka ba su iko su iya su taimaka sa'annan addu'an da za mu yi shine mata da maza masu neman aure Allah ka ba su aure mai albarka albarkacin wannan wata mai albarka Allah ka ba su wa'anda ke cikin gidan aure Allah ka ba da zaman lafiya masu neman aifuwa Allah ka ba su Allah muna rokonka. masu neman aifuwa Allah ka ba su aifuwa mai albarka Allah masu neman aifuwa Allah ka ba su masu dokan juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah ka sauke su lafiya Allah ka sauke su lafiya ya Allah muna roƙonka akwai masu neman takarda daga kasan turai Allah kai ke bada takarda naka ne inna takardan su ya labe Allah ka fito da takardan ka ba su abin su masu takardan ku ba Allah ka sa musu albarka wanda ba su da aiki Allah ka sa albarkan aiki Allah muna roƙonka wannan ciwo na corona virus pandemic ne Allah muna roƙonka ka kawo mana saukin shi Allah ka kawo mana saukin shi Allah ka kawo mana saukin shi ya Allah muna roƙonka diwa mu nan akwai masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi mai albarka akwai wasu na nan alabin su bashi ba su suka ya muna yawa Allah muna roƙonka ka ba mu iko da damu ya mu biya ba su sukan mu Allah ka ba mu iko da damu ya mu biya ba su sukan mu Allah ka ba mu iko da damu ya mu biya ba su sukan mu ya Allah muna ka. Allah muna ka. Allah ka ka musulunci a bisa ka kan kafirinci Allah ka hada an kulla musulmai duk baki daya malum mu musarakai wani duka Allah ka ba su lafiya iyayenmu Allah ka kara musu lafiya yaranmu Allah ka kara kiyaye su mata da maza duka Allah ka kara kiyaye mu Allah ka kara kiyaye mu ya Allah mana rukunka wa'anda talauci talauci Allah ka kiyaye da talauci ka ba mu kudi mai albarka Allah ka kiyaye da talauci ka ba mu kudi mai albarka lafiya na jiki Allah kai ke bada lafiya ka ba mu lafiya na jiki Allah ka ba mu lafiya na jiki Allah ka sa sabon shekara mun fi aka Allah ka sa sabon shekara muna nan filin aikin aji ala taimakon bayan Allah Allah ya azurta kowa waɗanda ba su yi aikin aji ba Allah ka ba su aiki aji ya Allah muna rukunka ka ba su aikin aji mai albarka Allah ka ba su aikin aji tukunnan mutane su mutu Allah kan ka doke mu ya sa ka dace da mu mun yi aikin aji mai albarka ya Allah muna rukunka kowa na da mamata daga filin kiyoma kowan mu daga nan na da mamata sabon kushewa sufin kushewa duka Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta Allah ka ramishin su ni ma ina da mai daki na ajiya malama iman Allah ka yafi mata Allah ka sa ta huta dukkan kakannin mu duka Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta wannan idi da dai Allah ka sa ayi idi lafiya a sauka kuma lafiya Allah ka sa ayi idi lafiya a kare lafiya dabbobi da ake yankawa Allah ka yassare da kowa yanka Allah ka kiyaye mu garunukan mu dai election Allah muna da kuka kawo zaman lafiya cikin election da dai zamantakewanmu a kan social media ba mu san juna ba ne da yawan mu nan ba mu taba ganin juna ba kan kamaran ga kawai muke ganin juna to Allah ka ada don ku zumunci tsakaninmu Allah ka ada don ku zumunci tsakaninmu abin da zai kawo mu rabe-rabe da zage-zage Allah ka rallaye muna duk lokaci da damu yi magana ya sa mu faɗi alheri ba mu faɗi sharrin ba ilimi mai albarka Allah ka bamu malumman mu masu muna karatu daga nan Allah ka kiyaye su masu fidda arziki kuka sai waɗannan shanu daya daya tara shanu daidai tara da muka samu da raguna uku to Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri nan ga nake kallo da mu aje wannan addu'a ne da muka zo da godiya da appreciation da abin da kuka muna na ce banin zo muku addu'a in gode muku da irin abin da kuka muna Allah ya saka muku da alheri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barkan mu da sallah oh, barka barka barka barka fishi dawa media muna yi da kowa barka da sallah Allah maimaita mana Allah ka kai mu sabon shekara Allah ka sa mu wanye duniya lafiya salamu alaikum barkan mu da sallah barka barka barka barka barka barka barka